jama'a yana tare da um, ambasada fidel stagon wanda uh, ya yi minista ya yi gwamna ya yi jakada ya yi abubuwa da yawa dai a najeriya kuma yana ɗaya daga cikin manyan dattawan da ake mutunta su a najeriya kwarai da gaske excellency na ga wani magana da kai a cikin jarida na cewa ga ko yan pdp a makon taimaka buhari ya ci wannan zaɓe haka ne kayi wannan magana din a gaskiya na mun taimaka wai wato ko abin da muka boye ba ne Domin tun daga farkon farawa mana gawa su shugabannin eh, namu fasidin PDP cewa fa su gyara abubuwan da suke yi su gyara abubuwan da suke yi in ba su yi ba fa za mu fadi zabe. Hmm. Tun daga farkon farawa muna ta jan kunnen su amma ba wanda ya ji sun zo na sun yin abin da sun ga dama suna ta yin abin da sun ga dama a cikin yin abin da sun ga dama muna ta jan kunnen su ba wanda ya ji. Daga cikin abubuwan ganin daman nan da suka yi wanne ne ya fi bata muku rai? wanda ya ba ta mana rai wato lokacin da aka zo wajen primaries da za a yan takarar da za su zaɓe Eh. mutane sun je sun sayi forms an ci ka forms an abin na shi suna da wanda sun riga sun dauka ko yana nan sun zo za a yi takara ma sun je suka daule suka sa wai daule ne sai wanda su suke so eh, zai samu wannan tikitin to in ka fi jihohin Najeriya da yawa abin da ya faru kenan shi sa muka fadi you know ah. sun sa mutanen da ba a so eh wato sun sun yi abin da kamar da kace sun yi abin da suka ga dama wannan ya taba faruwa ina jin kun taba gwada irin wannan a jihar Nasarawa nan da ke makautaka da filatu lokacin da yan PDP suka taru suka yi ta cikin gida suka iyaka da aliyu akwai doma shine yanzu kuka zo kuka maimaita a plateau da nigeria eh, exactly exactly don eh, to gara gara wancan nasara ma da kaɗan ne amma na plateau fa da wannan gaba ɗaya ne gaba ɗaya ne aka yi domin gwamnatin irin halayen da ya nuna ba halayen nagari ba ne to shi yasa mutanen Plateau suka fita gaba daya muka ce to abin da yake so yi ba za mu yarda abin ya siru a kasar nan ba domin ya sira ya tsaya to kowa zai zama bawa kenan har abada Mr. Tabgun yi gwamna a jihar Filato, ka taba yin gwamna a jihar Filato? ka taba zama da eh, Jonah Jang da kanka da shi da kai ka ja kunnen sa ka ba shi shawara cewa ya daina abubuwan da yake ai ba ai ba zama ba ne. ka san lokacin da zai fita neman zare 2007 hmm. ba da komai a kasa ba wanda ya san shi wanda suka san shi ba ba su son shi don halayen shi Mm. amma gwamnati a lokacin da da fati namu sai suka ce to don wannan gefe nasu ba su taba yi ba a bar mishi aka bar mishi ne aka ce aka ce to tunda an bar shi kadai ba zai iya cin zabe ba shi yasa haka sa ni na zo na shi na campaign nashi ni na zo ni na zo na sayar da shi ai da na kawo shi ma mutanen su wasu mutanen su da sun san shi sosai suna cewa wasan da suka yi ta min sun ce a'a ka kawo mana product da ba NAFDAC approval a kai da wannan product bai da NAFDAC approval na NAFDAC mutane sun ba shi kuriya eh. amma da ya zama ya shiga shike ya zama dodo ba mai magana da shi kuma daga yaushe a cikin lokacinsa na farko kuka fara batawa ko sai a lokaci na biyu ne na farkon tun daga lokacin farkon ba mu yi shekara biyu da shi ba ba mu yi shekara biyu da shi ba cikin farkon da ya soma din ya fara canjawa sai har muka fasa muka zama muka samu PDP 2 ai ai da 2011 ba don makarkashiyar da suka yi ba da ba zai ba zai dawo ba haka amma shiga mana makarkashiya so ya samu ya ci gaba to lokacin da aka zo zaben nan na Buhari da kace kun fito ba ku boye ba ta yaya kuna pdp kuna kuma yau apc campaign ta yaya kuka yi gudanar da abin nan don wannan kamar ah, wani sabon fasaha ne ka san wato mm, eh, siyasan da ake yi gara a fari gaskiya ne kurum ba hmm. maganan siyasa ba ne wannan ganan cin gaban kasa ne demokrasiya da muke so a gina kuma ba demokrasiya ce wai in party naka ba ta abin kirki ka cin dinga goyon bayan ta bane mun ce babu abinda za a gina yanzu nan fa shine gaskiya da adalci eh, in party ka ba ta yin wannan yanzu zabe mutane sun ce za mu ce babu kar ku zabe ta to eh, yanzu Mr. Tabgun tuna Allah ya sa abinda kuka nema ya zo ya faru za ku ci gaba da zama a PDP ko kana tunanin ka koma APC kai ma ina nan PDP daram daram ban je ko ina ba. Ko ba za ka je ko ina ba. cikin PDP. Mm, muna nan PDP. Ko ba inda za ka je. A ba a yanzu ba. Ba za ka canza shekara ba. A ba babu.